zaman duniya iyawa yanayi mai canzawa samu da rashi daga Allah ne daga shi muke gunsa za mu koma da sunan wanda ya yi sammai haka ƙarsai shi ya yi ƙirƙirowa ya yi rana har da wata da taurari ya yi tsarawa al'amarinsa yana nan kun faya kun yake zamowa tsira har da aminci ka daɗa gunsa ɗa babba mai kyan asali da kamala babu kamar na biyu babba har abada akan sunna ta muke ba canji ko zubarwa ga waka zani rera akwai wa'azi a cikinta mai kuɗi ko mulki ku saurara mu sa fahimta wa'azi sai mai imani yaka amfana in ji Allah tauhidi wajibi ne mu rike kada mai shirka don shirka kafirci ce ko da sallah ko da zakka ko in har kana so ga Allah zaka nema innahu man yushrik billahi ji aya faqad harrama Allahu alaihi aljanna ko yaya wa ma'awahum jahannam ba shi babu fitowa dalilai na in shirka da dama ni iya sani na ko mulki ko daula duk suna ciki a sani na gurin nema ba imani aka aukawa a ciki law annakum tawakkaltu ala in ji manzo zai azurta mu kamar tsuntsu ku yi dibo nan zanzo tsuntsu baya ajewa ga Allah ya ka nema akwai mafita ga mai nema a gurin Allah in gaya ma wa man yatawakkal ala alallahi aya ce in tuna ma yaji Allahu makhraja ko yusra in ja Allah kamisli hadhihi al-aya nanan ka kajirani kan arziki ta yi bayani babu sauri dan jirani inna Allah yarzuqu man bai gairi hisab ya Allah mun roƙe ka wadatar zuci muke so yin hassada ko kwaɗayi rabbi hana mu ba masu kuma ka zamar da ƙasar nan lafiya shi muka roƙo daga ƙarshe zan takaita akwai fatan da nake yi man a waƙar nan rabbi ka sa shi ya yi koyi da manzonka da sahabbai har da tabi'i tabi'ina jinjina ga malamanmu da suke ta faɗi tashi ganin mun riƙe sunnar manzo ba wani fashi دارو الأرقم وعم بعد مام